Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Alhamis 29 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Safinat Sada so dangi da masu sauran abokan aiki ke barin cikin kamo wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Kim Jong-un da na Koriya da Shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un da na Koriya ta Kudu za su yi wani babban taron koli a ranar 27 ga watan Afrilun wannan shekara. Malala Yusuf matashiyar yarinyar nan da aka baiwa lambar yabo ta Nobel ta koma ƙasar haihuwarta ta Pakistan a ranar Alhamis. Sauye-sauyen shugaban Amurka Donald Trump na ma'aikatansa ya ci gaba a jiya Laraba inda ya kori sakataren kula da harkokin tsofaffin sojoji David Shulkin. To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji wato daga 'yan sandan Najeriya halin da ake ciki game da 'yan bindigar da suka tsere daga hannun 'yan sandan jihar Kogi. Haka kuma za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wata ziyara aiki a birnin Legas. I command the governor for developmental strides he made recorded within the space of three years of governance. kamar yadda aka saba a duk ranar alhamis jimai za ta kama mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk wa'annan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a asalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un da na Koriya ta Kudu za su yi wani babban taron koli a ranar 27 ga watan Afrilun wannan shekara. An saka ranar wannan taro mai tarihi a yau Alhamis a lokacin wani taro tsakanin jakadun kasashen biyu a wani ƙauye mai suna Pamjimon da ke a yankin nan da ba soja a cikinsa wanda ya raba kasashen biyu tun yakin basasar da suka yi da juna tsakanin shekara 1950 eh, zuwa 1953. shugabannin kasashen biyu da ya so biyu kawai suka taba haduwa tun bayan rabuwar ɗaya a shekarar 2000 da na ƙarshen a shekarar 2007 An ci mai yarjejeniyar yin wannan taro tsakanin kasashen biyu bayan da ziyarar bazatan da Kim Jong-un ya kai zuwa kasar China, tafiyar shi ta farko zuwa kasashen waje tun lokacin da ya anshi mulki a shekarar 2011 bayan rasuwar mahaifin shi Kim Jong-un na biyu. Kasar China ta ce Kim ya yarda da shirin dakatar da kokarinsa na neman makaman nukiliya a yankin. Malala Yusuf matashiyar yarinyar nan da aka baiwa lambar yabo ta Nobel ta koma ƙasar haihuwarta ta Pakistan a ranar Alhamis, kusan shekara shida bayan mayaka 'yan kishin Islama suka harbe ta a gundumar Swat da ke arewa maso yammacin ƙasar, don yunkurinta na ƙarfafa muhimmancin ilimin 'ya'ya mata. Matashiyar 'yar shekara ashirin da haihuwa kuma 'yan rajin ƙarfafa ilimi ta ƙasa da ƙasa ta gana da Firayim Minista Shahid Abbasi woyi kaɗan bayan ta soka garin Islamabad. Ita dai Malala tana kan hanyar ta komawa gida daga makaranta ne a watan Oktobar shekarar 2012 lokacin da wasu 'yan bindiga suka tare ta a hanya suka ɗirka mata harbi a kanta. Tuni kuma ƙungiyar Taliban ta Pakistan ta ɗauki alhakin kai wannan harin, har ma ƙungiyar ta ce za ta sake kai mata ƙarin wasu hare-hare a nan gaba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. Sauye-sauyen shugaban Amurka Donald Trump na ma'aikatansa ya ci gaba a jiya Laraba, inda ya kori sakataren kula da harkokin tsofaffin sojoji David Shulkin. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Ina farin cikin sanarwa cewa na yi niyyar in zaɓi mai girma Admiral Ronnie Jackson a matsayin sabon sakataren kula da al'amuran tsofaffin sojoji. Yanzu dai Jackson wanda shine likitan da ke kula da lafiyar shugaba Trump kuma wanda ya duba lafiyarsa a kwanan nan shine zai maye gurbin tsohon sakataren kula da tsofaffin sojojin. tsohon shugaban amurka barack obama ne ya naɗa jackson a shekarar 2013 kuma donald trump ya ci gaba da aiki da shi Wani kwamitin ma'aikatan shari'a na ƙasar Rasha ya nemi ƙasar Birtaniya da ta ba da taimakon shari'a a takaddamar gubar da aka ce an baiwa wata 'yar ƙasar Rasha Yulia Scarpel. Ita da mahaifinta tsohon ɗan leƙen asirin Rasha sun kamu da rashin lafiya sakamakon gubar da aka saka musu a garin Salisbury har yanzu dai suna cikin mawuyacin hali. kwamitin na rasha na son masu binciken birtaniya da su ɗauki matakai don ganin sun gano yadda aka sa gubar da kawo shaidar an saka gubar ƙasar birtaniya dai tana zargin rasha da kai wannan hari da suka ce an yi amfani da sinadarin novichok da sojojin rasha wajen kai shi tuni dai rasha ta musanta zargin ta ce wannan hari jami'an leƙen asirin birtaniya suka yi shi don su ɓata mata suna ita ma birtaniya ta ƙaryata zargin Wani gidan adawar siyasar kasar Kenya ya ce hukumomin kasar sun bugar da shi ne suka kwashe shi da karfin tsiya zuwa Dubai. Miguna Miguna ya faɗa a wani saƙo a shafinsa na Facebook cewa an tsare shi a ban ɗaki a babban filin jirgin saman Nairobi tun ranar Litinin bayan ya dawo daga ƙasar Canada inda aka mai da shi a watan jiya. Maiguna ya ce hukumomin sun balla ban ɗakin ne a yau Alhamis suka yi masa allura da wani abu, sannan suka ja shi da karfin tsiya zuwa cikin wani jirgin saman fasinja na kamfanin Emirates. Lauyoyin Maiguna sun ce an fitar da shi daga ƙasar duk da cewa kotu ta ba da umarnin a sake shi. Wata babbar kotu a ranar Laraba ta bayyana cewa raini ne ƙin bin dokar odan ministan cikin gida da shugaban 'yan sandan suka yi. Shi dai mai eh, an guna an ɗauke shi daga kenya aka mai da shi kanada ne a watan da ya wuce bayan ya rantsar da shugaban 'yan adawa raila odinga a wani bikin wasa na rantsar da shugaban ƙasa a watan janairu don nuna rashin goyon bayan shi na sake zaben shugaba uhuru kenyatta an ƙwacewa mai guna fasfo kafin a sa shi ya bar ƙasar da karfin tsiya duk da cewa yana da fasfo ɗin ƙasar kenya ko da yake yana tafiye-tafiyensa da fasfo ɗin ƙasar ta kenya Safinar ta sada sau dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, har ya zuwa yanzu dai ba a samu nasarar sake kamo 'yan bindigar da suka tsere daga hannun 'yan sandan jihar Kogi waɗanda ake nema ruwa a jallo ba. Ga rahoton Mustapha nasiru ba tsare kan halin da ake ciki. Kawowa yanzu dai ba a samu nasarar kamu 'yan bindigan nan guda shidda da suka tsere daga hannun 'yan sandan jihar Kogi ba a ranar laraban nan da ta gabata. Mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta takwas da suka hada da jihohin Kogi, Ikiti da kuma Kwara, AIG Jibrin Yakubu ya ce sun baza jami'ansu tare da hotunan 'yan bindigan da suka tsere a sassan Najeriya. kuma suna da ƙwarin gwiwar cewa nan ba da jimawa ba za a samu nasarar kama su kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. A cikin jiya muna kan aiki dare da rana ba da class detective yanzu wanda muka spreading graduate namu all of the place looking for them and we are hopeful insha Allah za mu gano su durin da suke. To yanzu an tura jami'ai daji ne ko? Ko ina daji da garuruka kuka ina na shan Ah, kuma mun da mun circulating information in all over muna da hotunan su dama tun tuni so already da pictures and circulation so insha Allah za mu gano su to wani kira kuke yi ma jama'a don su taimaka muku? Eh, awa kira ne shine already ah, mun ce duk wanda ya da labari ya reporting to the nearest police station reporting to us here in Lokoja even to the force CTR or anywhere any police formation and any other security agencies that are nearby so that su ba da taimako. samara ne nasu. Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai, sabon kwamishinan 'yan sanda da aka tura jihar Kogin bai fara aiki ba, kamar yadda AIG Jibril Yakubu ya tabbatar. No, no, no, fara aiki ba. To yanzu, ranka da rike da Kogin yanzu. Na na on ground, the AIG Zonhead and Zonhead comprises of uh, Kogi, Ekiti, ya kuma fara. Uh, and local judge presidential is headquarters that's on it. Yeah. So that's that we are always working hand in hand with the, the leadership. So A yanzu haka dai masu lura da al'amura a jihar Kogin sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kasance game da kamo waɗannan 'yan bindiga guda shidda da suka haɗa har da wasu guda biyu da ake alakanta su da ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogin Sanata Dina Malaye wanda suke takun saƙa da gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya. To madalla a gai da Mustapha. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar aiki birnin Legas domin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta gudanar. ga baban gida jibrin da cikakken bayani a karan farko cikin shekaru uku shugaban kasa muhammadu buhari ya sauka birnin Legas, inda ya kaddamar da wasu aikace-aikace da gwamnatin jihar ta gudanar tare kuma da kaddamar da katafaren tashar jiragen ruwa da za a fara ginawa na biliyoyin daloli wanda ake sa ran zai taimaka wajen rage cunkoso a babban tashar jiragen ruwa da ke birnin Legas. a lokacin ziyarar tasa dai shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da babbar tashar motocin haya da gwamnatin jihar ta gina a kan kuɗi da zumar taimakawa fasinjoji da ke kaiwa da komowa a birnin na Legas. I command the governor for developmental strides he made recorded within the space of three years of governance. Shugaba Buhari ya ce ya yaba da ayyukan gwamna a kiwo mai bode a cikin shekaru uku da ya gudanar sai kuwa har da wannan katafaren tashar motocin da zai taimaka wajen rage cunkoso a titunan na birnin Legas. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya halarci wani taron bita da aka shirya domin tunawa da shekaru 66 da haihuwan jagoran jam'iyyar su ta apc a asuwaju ahmed bola tinubu da ake wa kirari da jagaban bargu kuma jagaban jam'iyyar ta apc to koya talakawa suka je da wannan ziyara ta shugaba muhammadu buhari a birnin na lagos ga dai abin da wasu suke cewa You understand? Because we Lagos, you know, we are, let me say, delighted for the president coming to Lagos. Wannan malami ya ce kwarai kuwa na ji daɗi da wannan ziyara da ya kawo birnin Lagos. Na ganin irin wannan ziyara zai taimaka wajen ba da goyon baya ga ayyukan da gwamnoni ke yi sannan kuma muna ci gaba da yi mashi addu'a Allah ya tsare mu ya kara mai lafiya da tsawon kwana yanayin rayuwa ne yanzu ka san sai a hankali eh to ga ziyara ne ya zo amma gaskiya mu kawai ya dai zo amma ba abin da ya dame mu da ziyarar shi a saboda me a matsayin ka na dan arewa ko dan Najeriya gashi a Lagos kai ma kana Lagos akwai tsadar rayuwa ne kuke fuskanta ko ko wani hali akwai tsadar rayuwa sosai saboda komai da ka sani ya kara kuɗi akasarin hanyoyin zirga-zirga na motoci dai sun kasance a rufe tafiye har ma da sauka da kuma tashin jiragen sama sun samu na nakasa sakamakon wannan ziyara na shugaban kasa muhammadu buhari da ke zama na farko tun bayan da jam'iyyar ta apc ta zaɓe shi a matsayin ɗan takaranta a shekara ta 2014 gabanin zaben 2015 sai dai a yanda gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya ke bayyana wannan ziyara da shugaban ya kawo a matsayin ziyara ce ta aiki wasu 'yan siyasa musamman 'yan adawa na ganin ziyara ce ta siyasa domin kuwa a lokacin wannan ziyara gwamnonin jihohin tarayyar najeriya musamman na jam'iyyar apc da ministoci da dai jigajigan jam'iyyar ta apc a akasarinsu sun halarci bikin babin jibrin murai amurka daga Legas. Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. To a gaida baban gidan jibrin to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe ga mu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alkawari filin sai bango ya tsage ya gayyato ministan albarkatun ruwa na Najeriya, injiniya Suleiman Hussein Adamu, wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko a yau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da Zulaiha Ele Yahaya. To. tambaya ta dai shine yadda muke wahala akan rashin samun ruwa a Najeriya. farka suna wahala wajen rashin zuwa makaranta a makare kafin mu samu ruwa mun a ta masu suna wahalar da mu wajen neman ruwan da za mu yi amfani da shi wani lokacin ma ko da ruwan ya samu na samun gurɓataccen ruwa wanda hakan yake haifar mana da samun shin mai girma minista yana ganin yaya za a iya samun warwarewar wannan matsalar sai tambaya ta ta biyu to ita ce shin yaya ake ganin za a iya samun canji na wannan rashin ruwa da muke samu a Najeriya na karancin ruwa da lalacewar wajen gudanar ruwan ma akan hanya. Ta yaya yake da muke samun da za mu iya samun canji a wannan gwamnati? To, Kun Minista, ka ji tambayoyin nata ko? Eh, <laughs> to, to wace ansa za ka bata? To, na farko dai, na sami dama irin ina ɗan so eh, tunatar da mutane cewa ma'aikatar albarkacin ruwa ta tarayyar najeriya ba ita ke da hakkin ba da ruwan sha ga jama'a ba wannan yadda kundin tsarin mulki ya ba ya nauyi ne da ya rataye a kan wuyan jihohin gwamnati da kuma ƙananan hukumar gwamnatin jihohi sorry da kuma ƙananan hukumomi da eh. eh, misali da zan ba shi ba inda gwamnatin tarayya take da hukumar ba da ruwan sha wato abin da ake kira wata board eh. wannan alhaki ne wanda ya rataya a kan gwiwar gwamnatocin jiha da gwamnatocin ƙaramin hukumi to duk wahalalun da ake samu na faɗa ba su ɗaya ba biyu ba to biyu ba ya zo ne saboda yawancin jihohi ba sa kashe kuɗaɗen da ya kamata su kashe akan harkar ruwan sha ba su ba ruwan sha muhimmancin da ya kamata ni a ra'ayina da kuma harkar wata eh, ba ta ba da fifiko a kansu to mun san cewa akwai ɗawainiya da kowace gwamnati tana da nauyi iri-iri ta ɗinke wannan ta ɗinke wancan amma dai gaskiya magana shi ne ni a kiyasi na ba a ba eh, wato ba a ba harkar ruwan sha muhimmancin da ya kamata a bata saboda ruwa shi ne ginshiƙin rayuwa gaba ɗaya hmm. to mu abin da muke a gwamnatin tarayya shine muna kokarin mu tallafawa tunda ba hurin mu bane mu mu ba da rashin amma dai muna iyakacin kokari daga kasafin kuɗi duk shekara muna ware wasu kuɗi wanda za a taimaka wa jihohi misali yanzu a wannan tsari a bara mun kafa wani sabon shiri wanda muke kira p wash a turance wannan shiri ya zai taimaka a bunƙasa ruwan sha a karkara wato can ƙauyuka inda nan ne aka fi samun wahalar eh, ruwa mm-hmm. mu gyara famfuna da rijiyoyin da wanda suka aka yi wanda ba sa amfani sannan kuma a gina wasu to amma abin da muka ce gwamnatin tarayya ba za ta ci gaba da ɗiba kuɗi tana ba wa jihohi su su su su lankwashe hannunsu ko su sa hannunsu a jihohi suna jira kawai gwamnati ta yi ta musu ba saboda najeriya tana da yawa kuma akwai tsarin mulki ya ba kowa haƙƙinsa saboda haka abinda da za mu shi ne za mu ce ga jihohi to ga tallafi za mu yi ku amma sai kun yi kaza so zai abin zai dinga tafiya da sharaɗi ya yanzu gwamnatin da ta yi yunkuro take kokarin ta ba da ruwan sha eh, wadda ta fi yunkuri to kuma gwamnatin tarayya sai ta tallafa mata ita ma daidai gwargwadon yunkurin nan da ta yi wadda ba su yi yunkuri ba shi kenan tunda ba su nuna sun ba abin muhimmanci ba kenan to ɗaya kenan na biyu akwai matsalar ruwan sha a cikin birane manyan birane kamar yanzu misali ah, duka kusan manyan garuruwan kasar nan ba inda za ka ce jama'a kashi ɗari bisa ɗari suna samun ruwan sha a su a kowace rana a awa ashirin da hudu to shi ma yana da dangin abin da wato yana da alaka da wannan bishin ba da muhimmanci da gwamnatocin jihohi da suke yi akan akan harkar rasha saboda haka shi ma akwai yanzu mun karkaɗo wani tsari wanda da yana can amma dai ba a yi amfani da shi ba amma yanzu majalisar ministoci ta sake eh, karkaɗe wannan tsari wato policy a turanci na kan cewa za mu dinga taimakawa jihohi a manyan biranen su idan suna da aikin ruwa wanda muka san mai inganci ne wanda muka tabbatar an tsara shi akan ka'ida kuma yana da yana da ah, wato inganci kuma wanda za su aikin kwararru ne da sauransu da akwai sharuɗa to idan duk jiha ta cike wannan sharuɗa ah, gwamnatin tarayya za ta ba da tallafin kashi talatin cikin ɗari na kuɗin da za a kashe a wannan aiki wannan su ne cikin ɗaya abubuwan da muke kuma kana manta cewa shekara shekaru gwamnatin tarayya tana yin kamar wato garanti ta karbo bashi na bankin duniya da bankin afirka don a tallafa wa jihohi harka harkar aikin ruwan amma za a zo a kashe makudan kuɗi a yi aikin nan a gama ya sai kuma ya zai zama na rike aikin nan ma ya gagare su ba za a yi ba a horon ma'aikata yadda ya kamata ba a karɓar kuɗin shiga na ruwa ba a sayan wato sinadiran da ake tace ruwa a yadda ya kamata ba a sayan mai na wanda za a sa a injin wuta wanda za a ta da inji a ba mutane ruwan sha sannan yana so jama'a su fahimci wani abu ruwa da muke gani mun san ruwa daga sama daga Allah yake amma dai ya kamata mutane su fahimci cewa ruwa ma yana akwai mahimmanci cewa a dinga biyan kuɗin ruwa kamar yadda ake biyan kuɗin wuta kamar yadda ake biyan kuɗin waya yanzu saboda Allah sai da waya ka ta kaya ta yi kati ya kare wannan rawar jiki sai ka je ka kai ka je ka kai kati sai ga jama'a ba sa son su biya kudin ruwa amma da waya katin waya ya kare mutum yana rawar jiki zai ya kai kati ya fita a wayar shi dai ya kai ya ta hira to da hirar nan da ruwa wanne ya fi maka muhimmanci kuma ruwan nan da ake ana tace ana akwai sinadarai da ake zuba masu tsada kuɗi ake kashewa a saye su akwai kuɗin wutar lantarki da ake biya akwai kuɗin ma'aikatan su kansu wanda suke gidan ruwan ya yi lokaci ya zo da mutane su sai ya kamata sani in suna son ingantaccen ruwan sha to ya kamata su ma su shirin ya za su biya kuɗin ruwan nan kamar yadda ake biyan kuɗin wuta kamar yadda ake biyan kuɗin kati na waya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. yanzu suna na Umar Haladu Talawa. To. Ya mantala dindin Najeriya Limited. To tambaya ta shine me minista suke yi a kan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin ƙasa gaba ɗaya a ƙasar ma. Kamar masu yin bohol mm. suna samun a cikin gari suna samun overboarding ɗinsu 20 meters to 25 amma yanzu yana tafiya ƙasa yana kaiwa wajen 35 zuwa 40 na. sannan kuma na fahimci duk matakan da muke da su yanzu a najeriya suna cikin matsalolin ita ce tambaya ta wannan kash malam umar haladu chalawa gashi kayi tambaya kuma amma kuma lokaci ya karato a saboda haka a makon gobe idan allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya suleiman hussaini adamu zai baka ansa a halin yanzu kuwa jimai alice daga nan birnin washington dc nake mana fata alheri da kuma kasancewa cikin ƙoshin lafiya. yau madalla a gaida da jimmai maimacin shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai a kasance da mu a shirin mu na gobe wannan lokacin idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda zai yi dubi ne kan tasirin tattakin da aka gudana a nan Amurka makon da ya gabata. Sai a kasance da mu kafin mu shirinmu na gaba a saurari wannan saƙon. Idan fa ta narke. Can wewe na kwaya sun lauga gaye ne. <laughs> kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawon maciji ne in kwaya banda kwaya idan fa kwaya ta narke na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba kawai in sha in huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. <laughs> Idan kwaya ta narke, komai yana iya faruwa. Mukiyayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa. kwaya To madalla sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka duk ranar Lahadi da misalin karfe hudu a wugan Najeriya ne da Nijar domin jin wannan sabon shiri na sai idan kwaya ta narke. Yanzu ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu rauki rubuto mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Boda in kaibo jihar Rajigawa ya ce al'ummar jihar Zamfara hakika kuna cikin tashin hankali da fargaba ganin yadda zalumai 'yan ta'adda barayi ke halaka ku kamar kyashi saboda tsabar rashin imani da tausayi gashi kuma gwamnati kasar da ta jihar sun gaza kare ku daga wannan masifar ya Allah ka kawo ma al'ummar Zamfara karshen wannan masifar sai kuma sako daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina Comrade Sanin Shaga kofar ƙaura uh, katsina ya ce salam voa hausa gaskiya nuna rashin imani da malaman tsangaya ke nuna waga ɗalibansu hakika hakan abin takaici ne matuƙa domin irin yadda wani malami ya nuna wa ɗalibinsa a jihar gombe inda yaron ya kai ga asarar hannayensa biyu tabbas hakan abin Allah wade ne. Sai kuma wasiƙar uh, haɗin gwiwa daga Yahaya Dano Azare da Zainab Barista kole maskandare da prince tasi ibn abdullah azare tare da iliya magaji onze azare gaba daya sun ce assalamu alaikum biyu hausa zanga-zangar da al'ummar kasar gane ke yi na kin amincewa da kafa sansanonin sojojin amurka a kasar tabbas ya yi daidai duba da yadda hakan ba zai taɓa yin alfanu ga ƙasar sai kuma sako daga ahmad da suleiman bajoga ya ce assalamu alaikum biyu hausa muna jajanta al'ummar jihar borno kan mummunar gobara da ta tashi a sansanin yan gudun hijira da ke jihar wadda ta yi sanadiyar mutuwar jama'a muna kira ga gwamnati ta gudanar da binciken gaggawa don gano musabbabin aukuwar wannan gobara sai kuma sako daga sufiyanu gumel zangon daura ya ce assalamu alaikum a. rufe makarantun kwana da gwamnati za ta yi a jihohin arewa maso gabasin najeriya bai dace ba yin hakan nasara ce ga 'yan boko haram sai kuma daga ƙarshe muna da saƙo daga musa hadarin asuba da magaram da tasi'u mai shago da hamidu kalalabuwa jihar Radifa da Ashir Usman Sabon Gauro gaba ɗaya sun ce fata na gari lamiri VOA Hausa a gaskiya muna godiya da wannan damar da kuke bamu domin aikawa da sakonninmu a ko da yaushe muna jin daɗin hakan Allah ya bar zumunci amin. To madalla a gaishe ka yanzu kuma ga safina ta damar da takaitattun labaran duniya. To Sarfilo a takaice shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un da na Koriya ta Kudu za su yi wani babban taron koli a ranar 27 ga watan Afrilun wannan shekara. Malala Yusuf matashiyar yarinyar nan da aka baiwa lambar yarbo ta Nobel ta koma kasar haihuwarta ta Pakistan a ranar Alhamis kusan shekara shida bayan da mayaka 'yan kishin Islama suka harbe ta a gundumar Swat da ke arewa maso gabashin kasar don yunkurinta na ƙarfafa muhimmancin ilimin 'ya'ya mata. Sauye-sauyen shugaban Amurka Donald Trump na ma'aikatansa ya ci gaba a jiya Laraba, inda ya kori sakataren kula da harkokin tsofaffin sojoji David Shilkin. Wani kwamitin ma'aikatan shari'a na ƙasar Rasha ya nemi ƙasar Birtaniya da ta ba da taimakon shari'a a takaddamar gubar da aka ce an bai wata 'yan ƙasar Rasha Yulia Skapel Wani ɗan adawa siyasar ƙasar Kenya ya ce hukumomin ƙasar sun bugar da shi ne suka kwashe shi da karfin tsiya zuwa Dubai. gona-mai gona ya faɗa a wani sako a shafinsa na Facebook cewa an tsare shi a ban ɗaki a babban filin jirgin saman Nairobi tun ranar Litinin bayan ya dawo daga ƙasar Kanada, inda aka maida shi a watan jiya. Maigona ya ce hukumomin sun ɓalla ban ɗakin a yau Alhamis suka yi masa allura da wani abu sannan suka ja shi da karfin tsiya zuwa cikin jirgin saman fasinja na kamfanin emirates to madalla a gaishe ki masu wuraren mu muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin so sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lenz gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau rab mclean nisar sarfil hashin gumal ke cewa a huta lafiya amma kada ku kashe rediyon ku domin usman kabara da hafsa maina muhammad na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa